sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau talata, wadda ta yi daidai da tara ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji muke tafi da su bari mai ta fara muna da kanin labarai. Wakilin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a yankin gabashin Afirka ya yi gargaɗin cewa damar warware rikicin arewacin kasar habasha a siyasance na gushewa a yau talata poland da belarus suka tsira wa juna yatsa yayin da wasu baƙi 'yan cirani suka ci gaba da kasancewa a ɓangaren iyakar belarus a tsakanin ƙasashen biyu A yau talata ne masu zanga-zanga a kasar Tunisia suka bankawa wani ofishin 'yan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa za ji inda akalar sakamakon zaben jihar Anambra ya mai da hankali a nan ne 'yan takarar jam'iyyun nan guda uku da ke kan gaba a wannan zaben za su fafata sosai a rana ta yau. Hukumomi a Najeriya kuwa na ayyanar da kudurorinsu na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar. fita leken asiri saboda a yanda duniya ta ci gaba idan ba tare da samun na'urorin daukan labaran sirri ba kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan sai a biyo mu cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mun mu kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wakilin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a yankin gabashin Afirka ya yi gargaɗin cewa damar warware rikicin arewacin ƙasar Habasha a siyasance na gushewa yayin da rikicin ƙasar ke ƙara tsananta. yanzu ne lokacin ɗaukar matakan haɗin kai wajen neman ɗorarriyar hanyar warware rikicin don kaucewa tsanantar yanayin wanda ta yiwu ya shafi yankin gabashin afirka baki ɗaya a cewar tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo wanda shine wakilin au na musamman a yankin gabashin afirka da yake yi wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya bayani daga addis ababa babban birnin ƙasar habasha inda ya isa ranar alhamis da ta gabata Obasanjo ya ce ya gana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed da shugabannin dakarun TPLF na yankin Tigray da kuma wasu kungiyoyi don sassauta tashin hankalin da kuma neman fara tattaunawa. Obasanjo ya kuma ce dukkan shugabannin a birnin Addis Ababa da kuma arewacin kasar sun amince kan cewa bambance-bambancen da ke tsakanin su na siyasa ne kuma suna buƙatar a warware su a siyasance ta hanyar tattaunawa. Saboda haka wannan na nuna cewa za mu iya amfani da damar don taimakawa jama'ar Habasha neman ɗorarriyar hanyar kawo ƙarshen rikicin. A yau talata Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa yayin da wasu baki 'yan cirani suka ci gaba da kasancewa bangaren iyakar Belarus a tsakanin kasashen biyu. Poland ta ce baƙin da galibansu daga gabas ta tsakiya suka fito. Gwamnatin Belarus ta shugaba Alexander Lukashenko ita ce ta sa suka nufi Poland da ke zaman mambar tarayyar Turai. Prime Minister Poland mutayosh maruviatski ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Poland za ta rufe iyakokinta. kuma matakan da belarus ta ɗauka sun jefa yanayin tsaro da zaman lafiyar gaba ɗayan ƙasashen tarayyar turai cikin haɗari belarus dai ta musanta waɗannan zarge-zargen inda ma'aikatar tsaronta ta faɗa a wata sanarwa a jiya talata cewa zarge-zargen ba su da tushe kuma babu wata hujja A yau talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka ɗauka na sake buɗe wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin 'yan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun a kai gajin kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahoton mu na farko. har yanzu dai ana ci gaba da dakon kayan aiki don gudanar da zaɓe a wata ƙaramar hukuma ta jihar Anambra, wanda ita ce za ta tabbatar da wane ne zaɓaɓɓen gwamnan jihar. Hukumar zaɓe ta INEC ta jinkirta zaɓen na ƙaramar hukumar ne bisa wasu dalilai kamar yadda abokin aikinmu Alphonsus Okoro Igwe ya shaida min ta wayar tarho da kuma halin da ake ciki yanzu haka. Eto eh yanzu dai ka san zaɓe dai ya koma karamar hukumar Ihiyala da ke da masu jefa kuriyu adadinsu dubu ɗari da arba'in da takwas. Kuma ana sa ran cewa a nan ne 'yan takarar jam'iyyun nan guda uku da ke kan gaba a wannan zaɓen za su fafata sosai a rana ta yau. Amma ɗan koma bayan da ake fuskanta a halin yanzu shine kawo ga yanzu da nake magana da kai ba fara wannan zaɓen ba. Ba fara zaɓen nan ba alhali ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta ce za fara wannan zaɓen ne tun karfe goma na safe a kammala karfe hudu na rana amma har yanzu ba fara wannan zaɓen ba a wasu rumfunan zaɓe dai, mutane sun dan fito kuma akwai dai alamar da kuma wanzuwar jami'an tsaro da dama a nan wajen. To kuma wannan zaben kuma da san ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ɗan jinkirta shi wannan zaɓen saboda yanayin tsaro a nan ɓangaren ita ƙaramar hukumar Iyala da ke da iyaka da jihar gimo. Kwanakin nan tana da labarin cewa an ɗan samu fitintunu da dama a nan yankin da yankin Olu na jihar Imo da ke da iyaka da ita wannan ƙaramar hukumar Iyala. ina ganin wannan dalilin ne yasa suka dan ce bari a gama sauran zaɓuɓɓukan da za a gudana a sauran ƙananan hukumomin kamun a dawo ita wannan ƙaramar hukuma. Yau dai tun da safe gaskiya jami'an tsaro sun shigo da kuma su ma'aikatan ita hukumar zaɓe. Amma har yanzu a headquarter bayanan da ni ko da yake bana ita headquarter din na ɗan je ɗazu amma har yanzu aka ce ana gabta fara rarrabar da kayan zaɓe ɗin. Gashi yanzu har ana maganar wajen karfe hudu na rana me ake sa ran za a gani idan har ya zama na cewar ba a kawo kayan ainihin yin wannan zaben a yau ba kenan. To ai ko idan ka duba za ka tarar cewa wannan zai sa mutane da dama ba za su samu lokacin kada kurin nasu ba wato ke daga bisani adadin mutanen da za su kada kurin nan tana yiwa ya zamanto ba da yawa ba ne a sakamakon da aka bayyanar a baya waɗanda suke nuna cewar jam'iyyar a ita abga ita ke kan gaba har yanzu wannan sakamako haka yake koko an samu wani ɗan bambanci ya zuwa yanzu. Da yake dai har yanzu yadda nake ga maka ba a fara wannan zaben ba musamman a wurare da dama har yanzu dai sakamakon zaben yana nan haka saboda a halin yanzu dai shi dan takarar afga tsohon gwamnan bankin najeriya farfesa Chukwu masoludo yana kan gaban wannan zaben ne da kuri'u dubu ɗari da uku da ɗari tara da arba'in da shida ana iya cewa akwai ainihin manya na jam'iyyun nan da suka arangama suka tafi ita wannan karamar hukuma domin ganin yadda zaben zai kasance koko kawai al'ummar waɗannan karamar hukuma ne a yanzu. Eh to akwai ire-iren wayannan jigajigan siyasa na nan jam'iyyun dai. Amma ta samu wani cikas ne ɗazun da safe wajen karfe goma da rabi a san headquarter na karamar hukumar ita wannan ihiyala. lokacin da shi tsohon shugaban jam'iyyar afga sanata victor ume ya zo zai samu shiga wajen sojoji suka hana shi shiga wajen da cewa shi ba wakili na karamar hukuma ba cewa shi wakili na jiha ne wakilinmu alfonso okoro kenan daga jihar anambra sai ku ci gaba da kasancewa da mu don samun cikakken rahoto daga jihar. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Singapore ta ɗauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani ɗan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun ƙwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19. An sa ran zaman sauraron ɗaukaka kara daga Nagaindran da Malangan ɗan shekara 33 akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2009 saboda ya yi ƙoƙarin yin safarar miyagun ƙwayoyi a Singapore. Lauyoyin da ke kare shi sun ce Nagaindran ya gaza a yanayin tunanin hankalinsa kuma aiwatar da hukuncin kisa a kansa zai saɓawa kundin tsarin mulkin Singapore. babbar kotun singapore ta yi watsi da ɗaukaka karar a jiya litinin amma ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa har sai abin da hali ya yi don ba ƙaramar kotun birnin damar sauraron dalilan ɗaukaka karar gobe laraba aka shirya aiwatar da hukuncin kisa a kan nagantran ta hanyar rataya amma ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da lauyoyinsa suka haɗu suka yi kira ga hukumomi da su taimaka wa rayuwarsa saboda gwajin yanayin hankali da basirarsa na a maki 69. amurka ta kira yunkurin kisan firayim ministan iraki da aka yi hari a kan kasar da zaman lafiyarta kuma ta ce bisa ga yanayin haran ta yiwu wasu kungiyoyi masu alaka da iran ne suka kai shi Prime Ministan Iraki Mustapha Al-Kadimi ya tsira da kyar a harin na ranar Lahadi na wasu jiragen sama marasa matuki kamar yadda jami'an tsaron Iraki suka bayyana ya dai sami 'yan raunuka nan da nan kuma ya yi kira ga 'yan kasar da su kwantar da hankalinsu. A jiya Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta tsaron Pentagon suka yi Allah wadai da haran kamar yadda shugaba Mustapha ya yi, inda suka yi gargaɗin cewa ta yiwu ba Firayim Ministan kaɗai aka yi niyyar kai wa haran ba. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye. nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotanni. Matsalolin tsaro irin na 'yan bindiga da na 'yan kungiyar Boko Haram na ƙara haddasa koma baya da matsalolin tsaro a Najeriya. don haka akwai buƙatar ɗaukar kwararan matakai don kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'addar a cewar ministan tsaron Najeriya. Shin ko waɗanne irin matakai ya kamata mahukunta su ɗauka don kawo ƙarshen waɗannan matsalolin? Wakilinmu Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya ya haiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ministan tsaron Najeriya kenan Major General Bashir Salihi Magashi ke jawabi yayin taron bita da hukumar leƙen asiri ta rundunar tsaron Najeriya ta shirya wa hafsoshi da ke kula da sha'anin tsaro a ofisoshin jakadancin Najeriya da ke ƙasashen duniya. Ministan ya ce ruruwar matsalolin tsaro iri-iri a Najeriya ya yi matukar shafar harkar samar da abinci da kuma hakan ke kara haddasa wasu sabbin kalubalen tsaro a cikin ƙasa. Janar Bashir Magashi ya ce aika aikar 'yan Boko Haram da ISWAP a gabashin arewacin Najeriya da kuma 'yan bindiga daɗi da ma rikicin manoma da makiyaya a yammaci da tsakiyar arewacin Najeriya ba ƙaramin barazana ke wa ƙasar ba Kazalika su ma yankunan kudancin kasar na fama da irin nasu kalubalen tsaron da kuma waɗannan kalubalen kewa Najeriya barazana a fannin samar da abinci da ma tattalin arziki. Alhaji Isa Adamu shine mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwar arewacin Najeriya. Yawan yawan hare-hare da wayannan su 'yan ta'adda suke kaiwa suna kaiwa a kasuwanni ne saboda a nan ne matattaran jama'a yake kuma a nan za su kwashi abinci. Saboda haka a bisa wannan dalili yasa dole 'yan mu suke kaurace wasu kasuwannin da ma su masu sayan kayan wato musamman kayan abinci suke kaurace kasuwannin ba da kuma saboda tsoron a koda yaushe ana iya far musu sakamakon ana tunanin cewa za a samu jama'an da za a iya masu ta'addanci a kansu. saboda haka duk lokacin da aka ce ba a bude kasuwanni ba ko kuma an rufe kasuwanni ko kuma an kai hare-hare a kasuwanni na wani sashi to dole ne za a samu karancin abinci ko duk lokacin da aka samu karancin abinci to dole ne za a samu karin yan ta'adda domin dan adam ba zai iya rawa bai ci ba dole ne ya bi duk hanyar da zai bi ya ga ya ci ya sha ministan tsaron kazalika ya nemi baki ɗayan hukumar tsaron najeriya da su fito da sabbin dabaru don gano tare da tunkalar duk kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta To kowane matakai ya kamata a ce an ɗauka don tunkarar waɗannan ƙalubale a baki ɗaya? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro salihu mahmud dantata fifita leken asiri saboda a yanda duniya ta ci gaba idan ba tare da samun na'urorin daukan labaran sirri ba to zai wuya yan sanda gida gidan da runduna yan sanda suka kawo da turanci ake kira community policing to ya kamata al'umma su zo su dinga bada gudunmawa to a takaice dai ya kamata haɗin kai wanda ake kira sinaji tsakanin yan sanda sojojin kasa da na ruwa da na sama adda sauran na leken asiri ya tabbata saboda mai a yanda duniya sun ka ci gaba idan ba fifita leken asiri ba da wuya a ci nasarar da combat operation operation a samu irin drones din nan da ake tura su leko asiri sannan irin cctv din nan a sashi ga wuraren da ya kamata tabbata kuma a runduna yan sanda an samu irin a cyber din su yana aiki saboda a yanzu suna amfani da nigeria air force ne hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Daga batun tsaro sai mu leka na kuma ɗa'ar ma'aikata, inda hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata ta Code of Conduct Bureau ta bayyana irin ƙoƙarin da take yi na binciken jami'an gwamnati na baya da na yanzu da ake zargi da mallakar ƙaddarori da aka samu ba bisa ka'ida ba, inda ta ce ta fara ɗaukar matakai kan 'yan ƙasar da binciken jaridar Pandora ya bankaɗo sunayensu kan mallakar wasu ƙaddarori da kuɗaɗe na haram wanda suka ɓoye a ƙasashen ƙetare. wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Shugaban hukumar ta ɗahar ma'aikata a Najeriya, Farfesa Muhammad Isa, ya bayyana cewa hukumar tana ɗaukar sabbin matakai na tabbatar da masu riƙe da makami na gwamnati da na siyasa sun bi ƙa'idojin da ya kamata wajen bayyana kadarorin da suka mallaka. Kuma tuni hukumar ta fara gudanar da bincike a kan jami'an gwamnati da sunayen su ya fito a liƙan asirin Pandora Papers. Da zaran an kammala binciken da ake yi, za a kurfanar da su a gaban kuliya. Wannan ƙalubale ne ga dukkan ɗan Najeriya. A nan ina so in kira kowane ɗan Najeriya ya ba wannan hukuma goyon baya ita ce hanya mafi sauki da za a iya samun yaƙi da cin hanci da rashawa da zamba a cikin aikin hukuma saboda dukkan sauran hukumomin da suke nan suna bin hanyoyi na kotunan da suke na yau da kullum a namu tsarin duk abin da aka ce yau kamar maganan pandora paper nan aka ɗauko abin da kawai muke bukata mu ɗauko wannan abun na ayyana kaddara wannan takardun na ayyana kaddara mu gani shin kaddarorin da an ka ce sun ka bayyana ga pandora paper nan haka suke ka sa su a cikin wannan takardun naka na ayyana kaddara ko baka sa ba in baka sa ba mun kai ka kotu sai kotu ta karbi abin da ta gani a cewar awal musa rafsanjani shugaban kungiyar sislak da ke yaƙi kan ayyukan cin hanci da rashawa a najeriya sun goyi bayan wannan yunkuri da hukumar take yi dan ganin an yaƙi bara gurbin mutane da ke sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma dole ne a karfafa karfin wannan hukuma a tabbatar da cewa an ba ta cikakken ah, kuɗaɗen da za ta yi aiki dan ta bincike ta gane kan cewa duk irin kadarorin da jami'an gwamnati suka ce sun mallaka an riga an duba su an yi bincike a kai an kuma tabbatar da kan cewa na halal ne ba na haram ba ne. sai dai daga cikin hanyoyin da ke hana ruwa gudu a ayyukan hukumar akwai rashin isasshen ma'aikata da kudaden biyan albashi kamar yadda barista mai nasarar umar kogo wanda ya taba aiki da hukumar ya bayyana. akwai lokacin da na taba aiki a wurin 2003 to 2006 to a lokacin da na fahimci cewa tana da karancin kuɗi ba a saka masu kuɗi ba a ba kayan aiki. duk hukumar da yake ba a saka mata kuɗi daidai da bukatun da take da shi to zai wuya a samu biyan bukatar ta da yawa zaka ga ko tafiye-tafiye ma yana musu wahala su yi akwai rauni wajen ilmantar da mutane akan cewa tana nan ma akwai ta mutane da yawa ba su ma san da ita ba saboda ba a yin eh, sanarwa sosai ba a wayan ma mutane da kai cewa akwai ta kuma ba a nuna ba da muhimmancin ta yadda ya kamata ba akwai karanci tsakanin tunda hukumomi guda biyu ne kamar kishiyoyi ne ita hukumar binciken abu. abubuwan da ya shafi da a ma'aikata da kuma ita kotu wadda take ita take hukuntawa da sauransu to da yawa zaka ga ita kotu sai abin da aka kawo mata ne take iya sai ka ga da yawa eh, abubuwan suna can jabge a hukumar binciken da a ma'aikata din amma ba za a kawo su a gaban kotu din ba balantana kotun ta yanke hukunci kazalika shugaban hukumar farfesa muhammad isa ya faɗi cewa hukumar ta kasance wacce ta fi kowace hukuma a ƙasar fama da talauci duk da muhimmin aikin da ya rataya a wuyarta ya zuwa yanzu hukumar ta kwashe shi shekaru talatin da kafuwa a kasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma da masu sarrafa roba da kasuwancinta a Najeriya sun buƙaci tallafin gwamnatin ƙasar wajen farfaɗo da ayyukan masana'antar wanda a shekarun baya Najeriya ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da roba ga nahiyar Afirka sannan ta biyar a faɗin duniya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna mana da ɗaya daga cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Dr. Bello Nuhu Dogon Daji, General Secretary haɗaɗɗen ƙungiya ta manoma da masu sarrafa abubuwan da aka noma da masu kasuwanci da abubuwan da aka noma haɗaɗɗe ƙungiya. To a takaice menene mahimmancin wannan taro ga manoma da al'ummar Najeriya baki ɗaya da ma tattalin arzikin ƙasar? Ana maganar raba mun san amfanin raba a ƙasa baki ɗaya. Ƙasar nan tamu muna noma roba muna sarrafa roba muna kai roba a ƙasashen waje. Haka kawai sai aka waye gari roba ɗin nan nomanta ya yi ƙasa. Masu sarrafa wasu kamfanoni suka bar Najeriya aka waye gari ne ciniki ma akan roba din babu saboda haka ita roba din nan da muke magana yau ton ɗinta ɗaya ya kai dubu ɗari bakwai saboda haka dole a dawo a faɗaɗa noman roba a ƙasar nan a can kwanan baya tunda an daina noman an kuma daina sarrafa ta kamfanonin da ke sarrafa ta ɗin ma sun ban najeriya yansu wasu suna najeriya ma sun daina tu'ammali da harakar roba sai muka ga cewa wannan haɗaɗɗe kungiyar tamu wadda ke tare da ma'aikatar ciniki da da sana'antu suka muka taho muka taho muka ce dole ne sai an faɗaɗa wannan kungiyar aka zo aka samu shugabanni aka yi zaɓe shi yasa aka samu wannan bawan allah to shi tsohon ma'aikacin roba ne saboda haka ya san duk siyasar da da kuma abubuwan da suka hana wannan fanni na roba ci gaba kuma kamar yadda kuka gani wannan taron da ake yi yana yi ne don ya har hada dukkan wani mai tu'ammali da harkar roba a kasan nan don a zo a ga ya za a taimaka ma wannan amina roba roba. Na yi batu akan cewa ah, harkokin roba wato duk yawanci a da ana yi a ƙasar nan to sai kuma yanzu aka dan samu yan cikas. Eh. To shin kamar misali a jihohin da ake fi samun wannan albarkatun noma din da roba din. Eh. To menene kake gani ya kamata a yi domin a inganta harkar? Yanayi na harkar noma a wannan gwamnatin ta shugabanmu Muhammadu Buhari ya faɗaɗa harkar noma ya inganta harkar noma saboda haka duk lokacin da aka ce an daina abu aka samu kuma shugaba wanda ke da ra'ayi akan harkar noma sai ka ga wanda ke can baya yi sai ya dawo ya fara yi mun fuskanci hakan nan tun daga lokacin da aka fito suka je suka kaddamar da harkar anko a birnin kebi a da goma sha biyar to wannan anko baroyin din da aka taho da shi ya ƙara sa dukkan wasu ƙungiyoyi suna nan suna neman yadda za su shiga cikin wannan harka anko din dan su faɗaɗa noman nan su faɗaɗa sarrafa abubuwan da aka noma su faɗaɗa kasuwanci akan waɗannan abubuwan kasuwancin nan kuma a nan ƙasar nan najeriya da kuma ƙasashen waje amma kuna ganin farfado da wannan harkar roba abu ne mai yiwuwa nan kusa ko kuma taro ne dai kawai dai na shan shayi kamar yadda aka saba yi a baya to wannan harkar nan ta roba din nan shi wannan shugaban na roba din nan ya yi aiki fiye da shekara ashirin da kusan biyar akan roba kuma marubuci ne masani ne ya kasidu da yawa akan harkar roba ni dinnan ni na yi tsaye a ƙarƙashin wannan ƙungiyar tamu wadda suke suna ƙarƙashin ta aka tsaya aka zaɓi wannan ɗan talikin. ɗan edo ne bendel suna yin roba sun gadi roba a roba da roba aka kai su makaranta da roba aka aka yi musu tarbiyya saboda haka ba su da wani abu da ya roba wani daga cikin mutanen da suka yi magana shi maganan roba kaman wani business ne wanda shi ya tashi gani ana yi a harkar roba aka kai shi makaranta a harkar roba ya faɗaɗa amma dalilin da yasa an ba harkar roba sai ya koma harkar manja ya ce amma yanzu tun ana faɗakarwa kuma gwamnati tana son ta shigo cikin wannan abin kuma gwamnati ta nuna cewa tana da ra'ayin za ta taimaka saboda haka shi ma ya dawo ga harkar raba ni shaida ne na san mun je a wani gari a ƙasar ogun mun je mun kaddamar da plantation na wannan roba din a ƙasashen edo da ina ne shi wannan president din ya je ya kaddamar da dasa roba plantation na roba a wata ɗin kasashen harkar roba ɗin nan akwai ingantattun iri wanda aka samu wanda cikin shekara biyu shekara biyu da rabi sai ka ga roba din ta tashi itace ne kuma a itacen na ake ɗiba wannan ruwan wanda ake sarrafa su zama roba mun yi magana da wasu mutane daga taiwan akan zoom meeting tare da shi president din nan kuma abin da mutanen sun ka nuna su suna plastic ne kuma suna da manya-manyan mashin na sarrafa roba da aka ce ana neman wane ne zai magana akan harkar roba da plastic sai na ba da sunan shi yau maganan nan da ake yi waɗancan mutanen da muka yi magana da su 'yan taiwan sun yi alkawari za su ba mu mashin mashin waɗanda za a sarrafa roba a ƙasar nan za su harkar plastic kuma za su kama sayan roba a wajen mu. To a takaice in za ka bada kiyasi a matsayinka na wanda ke harkar noma kana ganin nan da shekara nawa abin nan za ta tsaya da kafafuwanta. Itacen irin itacen roba da aka shishuka ganin zuwa shekara biyar zuwa goma. Wannan kasar har yanzu akwai wasu Chinese sun buɗe wani kamfanin sarrafa roba a ƙasar Ogun sometimes last year. To inda ba sun za su samu kayan da za su sarrafa ba raw materials din ai ba za su zo ba. Kuma roba ɗin mu ta Najeriya tana daga cikin robobin da suka yi kowace inganci a duniya. Masu sauraro a nan za mu dan saya cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin dr bello nuhu dogon daji da kuma wakiliyar yamma abuja shamsiya hamza ibrahim sai june leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. zo ga faifan wasiƙu ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Da masu saurare saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga baban dimaman bande inda ya ce muna mika ta'aziyya zuwa ga iyayen yara da suka hallaka sakamakon tashin gobara a makarantar a jihar Maradi. Muna addu'ar Allah ya ji kansu da rahama ya kare gaba to amin. Daga nan kuma sai sako daga Sani Muhammad Chindo inda ya ce Salam VOA Hausa gani ga wani ya ishe wani tsoron Allah tabbas yankewa abdulrashid maina hukuncin shekaru takwas a gidan yari da wata kotu ta yi yayi daidai gani yadda masu rike da madafan iko ke watan da dukiyar al'umma allah ya sa hakan ya ɗore a ci gaba da hukunta maciya amanar ƙasa. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga inda suka ce ya Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ka ji kan yaran makarantar firamaren jihar Maraɗi waɗanda gobara ya zama sanadiyan baransu duniya Allah kuma ya ba wa iyayen haƙuri da dangana. Sakonmu na ƙarshe a yau shi ma na haɗin gwiwa ne ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram tare da ɗan Lami mai kayan sanyi inda suka ce salam VOA Hausa muna miƙa sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyayen ɗalibai na Nijar jihar Maraɗi waɗanda wannan gobara ta lashe da fatan Allah ya sa sun huta. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu can an jima cikin darenku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.